sirrika guda uku wanda ya kamata kowa ya hanzarta ya aikata su a na kamawan sabuwar shekara kada a yi zinkiri da su za a yi farin ciki za a yi murna idan an aikata su insha Allah tabaraka wa ta'ala na farko ita addu'ar ƙarshen shekara da sabuwar shekara wadda ake yin ta tun daga yau zuwa gobe yau muna 31 ga watan January ga watan Disamba gobe 1 ga wata jibi biyu zuwa uku dai ya zama dai daga yau zuwa satin nan ka yi ta idan kuma har Allah ya sa baka samu bidiyon ba har sai bayan satin ya wuce to duk sanda bidiyon ya same ka sai ka iya karanta ta domin Allah ka roƙa shi kuma Allah miji roƙon bawa ne zai iya maka da abin da ka roka din a ciki amma dai wanda ya ji ta to kada ya jinkiri ya kokari ya aiwatar da ita domin tana da alfanu sosai domin daga alfanun ta za ta kankare ma zunubanka in Allah ya amsa kuma muna sa ran Allah zai amsa mana insha Allah zunubanka duk da kai na wannan shekaran Allah zai yafe maka ah, sannan kuma za ka samu kariya da tsari a ah, cikin wannan shekara mai zuwa insha Allah tabaraka ta'ala abu na ɗaya kenan abu na biyu sirrika ne guda biyu zan bada wanda ga ɗan kasuwa mai neman ciniki tun Allah da in yayi wannan ya sha kuruminsa sannan ga mai nauyi mai iyali wanda ake fafutukan abin da za a ci yau da gobe insha Allah in kai wannan a shekarar nan za ga sutura da abinci da buɗi wanda wato baka taɓa ganin shi a baya ba da taimakon Allah shi wannan guda biyu abubuwan da zan bayar a daure a haɗa su a watanni uku na farko mutum ya ƙoƙari ya tabbatar ya gama su insha Allah tabaraka wa ta'ala sannan kada a manta da bibiyan karatunmu na hanyoyin da nake bi wajen fassarar mafarki uh, hanyoyi sha bakwai ɗinnan nan ina ga muna episode muna daga muna da karatun daga episode 1 zuwa episode 7 a nan muke tsaya ba muna sa ran zai kai episode 10 don haka uh, a ƙoƙari a bi wannan karatun yana da muhimmanci ga wanda suke bibiyan karatukanmu na fassarar mafarki domin zai taimaka musu kwarai da gaske wajen gane ina mafarki ya sa gaba in kai mafarkin ka wani zubin da kanka in ka tsaya ka lura da wannan karatun zaka gane inda aka yi sa gaba ko sakon da mafarkin yake dauke da shi ko abin da ake so ka yi ko abin da ake so ka bari insha Allah tabaraka ta'ala wanda shine abin da muke fata kenan sannan zai taimaka wa 'yan uwa wanda suke da ido cikin fassarar mafarkin amma kuma wato ba su yi nisa ba to wannan zai taimaka musu ya ƙara ba su haske su gane inda za su ƙara bunƙasa karatun nasu ta yadda su ma za su dinga fitar da bayanai ingantattu masu ƙarfi dangane da fassara, mafarki fata Allah ya ba mu dacewa ga baki ɗaya albarkan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ina fara da bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd addu'an nan ta ƙarshen shekara kuma wadda ita ce ta farkon shekara a haɗa sai guda biyu a haɗa guri guda ga ta zan karanta su da fassarar su kuma wanda suke so zan saka hoton wanda kuma bai iya ganewa a hoton ba sai kokari ya saurari voice din sai ya dinga rubuta ko da Hausa boko ko da Arabiya ko kuma ya sa wani cikin ƴaƴansa sai wanda ya iya boko ko ya iya Arabiya sai ya rubuta mishi domin banda lokacin da za a dinga kira kuma ana cewa a turo a rubuta ta ko a rubuta ta saboda haka in ka sami hoton ka kwafa in bai fito maka yadda kake so ba to sai ka saurari voice din sai ka dinga rubuta kana tsaye da bidiyon kana rubuta a haka haka rubuta ta ga addu'a nan ana karanta ta daga yau 31 January har zuwa sati guda 31 Disamba ko har zuwa sati guda da January wanda kuma Allah bai sa ya samu bidiyon ba har lokacin ya wuce to duk sanda ka samu bidiyon ka karanta domin Allah ne mai amsawa shi ake roƙa kuma daidai yake da ya amsa maka a kowane wata ka sami a addu'an ko da bayan wata shida ne amma dai wanda ya same ta ya kokari yayi a cikin waɗannan kwanuka kada ta wuce shi a waɗannan kwanuka insha Allah tabaraka ta'ala kamar yadda su kuma wayancan sirrika guda biyu da zan bada su kuma ya kokari daga nan zuwa wata uku watan mat mutum ya kokari ya hada za a ga abun mamaki dan kasuwa ne zai ga jalabi zai ga samu zai ga shigowan kuɗi almajiri ne kake almajiranta al'amura ba sa gudana yadda ya kamata za ka ga canji da yadda Allah mutum magidanci mai iyali ana ta fama a daure a buga wannan insha Allah za a ga ɗauki a wannan shekara ba za a shiga cikin kakanika yi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu domin duk maganin mu matsala duk matsalolin mu maganin su yana cikin alqur'ani hmm, insha Allah to ga addu'ar bismillahir rahmanir rahim Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na al-azaliyyu al-qadim wanda baka da bai da farko duka ma'anan su kenan da al-azaliyyu da al-qadim wato wanda bai da farko sai ka ce wa hadha amun jadidun ya Allah ga sabuwar shekara nas'aluka khairahu muna roƙonka alhairin cikin sabuwar shekarar nan wa na'udhu bika min sharrihi Allah muna neman ka daga sharrin wannan sabuwar shekara wa nastakfika ma'unahu Allah muna neman ka ishe mana nauyin wannan shekara ka ji ko duk wani nauye nauye ci da sha da sutura da lafiya da karatu da duk wani nauyi da yake cikin wannan shekara muna roƙon ka ishe mana shi wa shugulahu muna roƙon ka ije mana duk wani shagali kai kawo ya zal wal ikrami ya zal jalali wal ikram ya abocin jalala da girma Allahumma ya Allah antal abadiyu kai ne wato wanda kake har abada ba wani lokaci da za a ce ba kai alqadim wanda bai da farko wa hadha amun jadidun Allah ga sabuwar shekara nas'aluka fihi al ismata min ash-shaytani muna roƙonka ka kare mu daga sharin shaidan wal'auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu'i Allah muna roƙonka ka taimake mu bisa wannan zuciya ta mu mai yawan sa mu yi sako Allah ka taimake mu akan ta mafi karfinta walishtigala bima yuqarribuna ilayka zulfa Allah muna ka shagaltar da mu da aikata abin da zai kusanta mu matsayi zuwa gare ka to kaga addu'a sabuwar shekara kenan to ita kuma wadda ta wuce fa sai ka ce Allahumma ya Allah ma amilna min amalin abinda muka aikata na aiki fi sanatil madiyati a shekarar da ta wuce 2022 kenan na haita na anu wanda ka hana mu ka ce kan mu yi kuma muka muka yi walam tardahu baka yadda da aikin nan ba wana sinahu mu mun manta ma laifi ne mun yi shi a 2022 mun ma manta mun yi shi walam sa kai ku baka mantuwa ya ubangiji wa halimta alaina kai mana san hali mana kai kai kai mana azaba ma a kudratika ala uqubatina tare da kana da ikon lokacin da muka yi laifin nan kai mana uquba amma ka kawo mana da kai to ba nastaghfiruka minu ya ubangiji muna neman ka yafe mana wannan zunubi ka suturta mu faghfir lana ka gafarta mana ya gafuru ya mai gafara ya shakuru ya mai sakawa bayinsa wa ma amilna min amalin abinda muka aikata na aiki tardahu wanda kuma ka yadda da shi wa hadaitana alaihi to ka shiryar da mu zuwa gare shi shine wa hadaitana alaihi ka shiryar da mu zuwa gare shi wa wa'attana alaihi thawaba kai mana alƙawarin ba mu lada a kai fa taqabbalu minna Allah ka karɓa mana ya zal jalali wal ikrami ya ma'abucin jalala da girma wala ta daraja ana minka ya Allah kakka yanke kaunan mu daga gare ka kada ka sa mu yanke ƙauna daga gare ka Allah kullun ka sa mu dinga ganin mun hakura ba za mu samu ba Allah kullun ka bar zuciyar mu ganin cewa za mu samu za mu samu za mu samu wannan ita ce ah, addu'a da haka ah, sai mutum ya ya kwafa daga shiftar da nake yi insha Allah abu na ɗaya kenan abu na biyu wato almalu wal banuna zinatul hayatid dunya ba e zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu namala wannan aya tana cikin ah, suratul kahfi e aya ta arba'in da shida a cikin suratul kafi aya ta arba'in da shida to ana karanta ta kafa dubu goma sha biyu a cikin watan january february march a ciki kakka bari ta wuce ba gama ba da niyan samun dukiya mai albarka mai yawa ka yi ta wannan ita ce aya ta 46 cikin suratul kafi aiki na biyu shi ma yana cikin suratul kafi ulaika lahum jannatu an tajri min tahtiha min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna siyaban min sundusin khudrin wa istabarak muttaki'ina fiha alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa ita ma wannan aya tana cikin suratul kafi ita ma ana karanta ta kafa dubu sha biyu ulaika lahum jannatu adinin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabarak muttaki'ina fiha alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa wannan aya ana karanta ta kafa dubu goma sha biyu da niyyar samun abinci da niyyar wato samun sutura da niyyar samun wadata da arziki ita ma ana yin ta dubu sha biyu wayannan ayoyi guda biyu ka yi su dubu sha biyu biyu a cikin watannin nan guda uku kai maza ka gama su da taimakon Allah za ka min addu'a eh aya ta 31 ita wannan ulaika lahum jannatu adin tana cikin suratul kafi aya ta 31 Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu Ma'assalam.